hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato dss ta nemi mazauna birnin abuja da su kwantar da hankalinsu sannan suke kuma taka tsantsan wata sanarwa da ke zama martani ga gargadin da ofishin jakadancin amurka da ke najeriya ya fitar cewar akwai yiwuwar samun harin ta'addanci a birnin na abuja kakakin hukumar ta dss dr peter afunaya ya ce aiko a baya hukumar su ma ta shafi da irin wannan sanarwa yayin da dss ke neman jama'a su kwantar da hankalinsu ta kuma tabbatarwa mazauna birnin abuja da ma najeriya baki daya cewar eh, tana tana aiki ba dare ba rana tare da sauran jami'an tsaro don tabbatar da kare dukiya da rayukan jama'a a jiya ne dai ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja ya fidda sanarwa da ke gargadin cewar akwai yiwuwar kai harin ta'addanci a babban birnin tarayyar Najeriya. Sanarwar na cewar 'yan ta'addan ka iya kai harin ne akan gine-ginen gwamnati, wuraren ibadu, makarantu, kasuwanni, manyan shaguna, otal-otal da gidajen barasa. gidajen abinci tasoshin mota filayen wasanni ko kuma cibiyoyi irin na ƙasa da ƙasa na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya abuja cp babaji sunday ko me zai ce akan haka eh mun ji wannan rahoton amma duk matake da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro na soja na air force na navy na civil defense na farin kaya dss duk kan mu haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba jama'a su zama taka tsantsan game da harkan tsaro sannan kuma idan suka ga wani abu wanda ba su yarda da shi ba ko ba su amince ba su gaya wa jami'an tsaro na mafi kusa da su. Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne. Ana iya kallon wannan kusan da wadda ita kasar Amerika ta yi akan harkar cikin gida a Najeriya cewa ta fitar da sanarwa akan tsaro wanda kuma zai shafi kuma ka yadda ka gani din ya shafi yanayi na tsaro a cikin kasa kusan jiya da abin da ya kama tun ma daga shekaran jiya da yake mu muna cikin harkar tun daga shekaran jiya muka fara ji har lokacin da ita ta fitar da sanarwar ma'a ya sa jama'a cikin wani yanayi na fargaba ita kanta gwamnatin Najeriya an sa ta cikin wani yanayi wadda dole ta yi maza maza hukumar bincike na cikin gida ta hitar da sanarwa to wannan ba haka yake hurda na sakankanin kasashe ba Najeriya ba za ta je Amurka ba ta yi irin wannan tsari wadda ake da shi na alaka tsakanin hukumomi na tsaro na kuma da masaniya cewa ita Amurka tana da irin wannan alaka tsakaninta da Najeriya yawanci ta irin wannan hanyar ake fitar da irin wayannan sanarwa to a takaice dai akwai wayanda ke da fahimtar cewa akwai siyasa cikin wannan al'amarin Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.